hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin shida ga watan Januari, shekarar miladiya ta 2021 a cikin wannan darasi namu na ladubban ilimi daga littafin tazkiratu sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim wallafar al-imam al-qadi Badruddin Muhammad bin Ibrahim ibn Jama'at al-Kinani Allah ubangiji ya gafarta masa wanda ya rasu a shekara ta ɗari! bakwai da talatin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine darasi na talatin da takwas muna kawo muku waɗannan darussa daga makarantar mu ta Darul Hadith Salafiyya da ke Zariya a Nigeria makarantar Mala Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa idan ba a manta ba ba mu gushe ba muna bibiyan wannan malami Ibnu jama'atul kinani rahimahullah inda yake mana darussa akan wato abin da ya shafi na dubban da ya kamata ɗalibi ya kula da su a zaman shi a makaranta da alaƙa shi da malaminsa da kuma alaƙa shi da sauran ɗalibai 'yan uwansa za mu tashi a daidai inda yake cewa wal yahzar min nazrihi nafsahu bi ainil kamali wal istidna'i anil mashayikh fa inna dhalika ainul jahli wa qillatul ma'rifa wa ma yafutuhu aktharu mimma hassalahu wa qad taqaddama qawlu سعيد بن جبير لا يزال الرجل عالما ما تعلم فإذا ترك التعليم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون ما لن يجي dama yana magana ne akan wato ɗalibi ya ƙoƙari ya ci moriyar lokacinsa da sanda yake da lafiya da sanda yake da ƙuruciya da sanda yake cikin nishaɗi da ƙarancin wato abubuwa masu shagaltarwa ya guje wa jinkiri ko wato cewa zan yi nan gaba zan yi nan gaba ya kokari ya karatu kafin ya samu shugabanci ko mukami kafin ya tara iyalai kafin ya zama jama'a sun yawa a kan shi da hidindimu da harkar neman kuɗi da shagalin shugabanci da makamantansu wanda za su sa mishi damuwa ko girman kai ko shagaltuwa wanda zai hana shi tara ilimi haya kawo mana maganar da ke cikin bukhari mu'allakan da aka ce sai na umar dan yana cewa ta qabla an tusawwadu to sai ci gaba da cewa wal yahzar to lalle kuma mutum yayi a hirɗinka ya kai ɗalibi min nazirihi nafsahu bi ainil kamali ka dinga kallon kanka kamar cewa ka riga ka cika ka batsi ka daina kallon kanka a matsayin ka iya ko ka san abin da kake yi kana da confidence akan kanka ba ka da matsala yace wal istighna'i anil mashayikh ko ka ga cewa ka wadatu daga malamai zaka dinga koya da kanka za ka dinga shiga ɗaka kana kulle kanka kana karantawa da kanka ka kiyaye wannan fa inna zalika ainul jahali wannan shine tsantsagariyar jahilci wa qillatul ma'rifa kuma shine tsantsagariyar rashin ilimi duk wanda kaga ya takamai ya sani to alama bai sani ba kenan wa ma yafutuhu aktharu mimma hasalahu abinda kuma zai kubuce maka sai ya ninninka abinda ka samu wa qad taqaddama qawlu sa'id ibn jubair magana sa'id dan jubair an gabatar da ita da ta wuce a can baya da yake cewa la ya zalu rajulu aliman ma ta'allama mutum ba zai gushe ba a matsayin shi nan mai ilimi matukar yana ci gaba da koyon ilimi fa idza taraka ta'alima ran da duk mutum ya bar koyo ya gamsu da abin da ya iya wa zanna annahu qad istaghna ya dauka cewa ai ya wadatu fa huwa ajhalu ma yakunu to yafi kowa jahilci kenan domin ilimi kamar da suke cewa al-ilmu baharun la sahila lahu kogi ne wanda ba shi da gaba to ka san haka ka ci gaba da koyon ilimi a gun malamai wanda suka fika suka fika shekaru suka fika ilimi suka fika gogewa ko da kai malami ne a wani mataki to ci gaba da koya a gun ka in malamai suka suka ce ka isa haka to je ka ka koyar kawai to lokacin kana iya ka wadatu da su Wai wa idza kamulat ahliyatuhu wa zaharat fadilatuhu to bayan waɗannan matakai mutum ya koyi ilimin addini na, ilimin alkur'ani ya haddace shi ya iya shi ya koyi sauran fannoni ya haddace muktasarat eh, na fannoni daban-daban ya zo ya kutsa cikin ilimin hadisi ya koye shi ya iya ya zo ya kutsa cikin ilimi na sanin sharhohi da sauransu ya koya ya iya abu na gaba shine wa idza kamulat tuhu idan cancanta ka da gogewarka ta kai ta kawo ka zama qualified a ilmance wa zaharat fadilatuhu falalarka ta bayyana Allah ya maka buɗi a ilimi ka samu eh, gaba kai gaba da sauran sa'o'inka al'amari ya bayyana cewa eh lalle ka kama hanya ka san abin da kake yi ka nuna kafarka ta tsaya wa marra ala aksai kutubil fanni ka karanta mafi yawan littafan fannin da kake takhasusi akan shi awul mashhurati ko kuma ka karanta mafi yawan mashauran littafan ha cikin littafan fannin bahsan ka yi bincike a cikinsu wa muraja'atan ka koma cikinsu da neman hujjoji wa mutsala'atan ka karanta su ciki da bai ishtagala bit tasnif idan mutum ya kai irin wannan matakin to shine sai ya shagaltu da rubuta littafi wa bin nazri fi mazahibil ulama sannan ya shagaltu da bincike cikin mazhabobin malamai don gane ah, abubuwan da kowa ya faɗa salikan ɗariƙar insaf idan ka zo rubutu idan ka zo magana idan ka zo bincike to ka zama ka siffanta da siffa ta adalci objectivity al-insafu azizun kamar yadda suke cewa al azizun adalci yana da wahala abin mamaki za ka ga hatta a karatun boko a mataki na wato research musamman a postgraduate studies za ka ga ana ana girmama al'amarin wannan matsala ta ta wato zama da adalci ka zama kana da objectivity kana tsayawa alal hiyad baka da san zuciya baka biye ma ra'ayi baka biye ma abin da ka saba ji baka biye wa abin da ya dace da san zuciya ka kana neman kawai ina gaskiya take ina hujja take duk abin da zaka rubuta ya zama a bisa haka zaka rubuta shi fi ma yaqau lahu min al khilaf ka zama kana da adalci akan abin da ya gamu da ka gamu da shi na na saɓani kama ta kaddama fi adabil alim kamar yadda ya gabata can baya a wajen shafi na hamsin da wani abu tun da aka yi magana a kan ladabin malami al suyuti rahmatullahi alaihi na da littafi musamman mai suna kitabu adabit ta'alif wanda ya fi kama da irin abubuwan da ake na research methodology ko manual na preparation na rubuta thesis ko makamantansu Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi السادس ladabi na shida an yalzama halkata shaykhihi fi at-tadris wal iqra lalle ka lazimci zama a majalisin malaminka fi at wajen karantawa da yake wal iqra ko bayar da karatu bal wa jami'a majalisihi idza amkana kai in ma zaka iya dukkanin majalisai kar ka zama kana dauki daidai kana zaba ka je wannan majalisin ba za ka je wancan ba ka je yau gobe ba za ka je ba ko ka je karatun kaza ka ki zuwa karatun kaza kai ka riga ka zaɓi wanda kake so a duka karatun da ake gaba ɗaya za ka dinga zuwa idan kuma a majalisi ne wanda kowa yake yin karatun littafinsa to in ka zauna ka ka tashi sai an tashi gaba ki ɗaya kar wai da zaran kayi naka shikenan kai ka tashi ba ka so ka ji na kowa ka dinga ɗauki ɗai-ɗai dai kana zaɓi. abin ta kai ce a yanzu ɗalibai ma ba wai za su zaɓi littafi ba ne ko lokaci a za su zabi iya hadisan da suke so ne wani biyu maka da bulugul mara nuna maka yawa su hadisai lamba su kaɗai ne bai sani ba ko a cikin hadisan ma wata kalma ce kwaya ɗaya ko biyu ko yake suka fasara mai kamar sauran haka galibin ɗaliban yanzu muke da wannan rashin arzikin da rashin daraja din to ana so ne ka zauna ka ji komai ɗaya bayan ɗaya sahabbai ba su kasance suna zaɓen mai za su ji ba tabi'ai ba su kasance suna zaɓe ba haka na bayan su fa innahu la yaziduhu illa khaira yawaitan majalisi din da zama ɗin. da dogewa babu abin da zai ƙara maka sai alkhairi wa tahsila da ƙarin karatu wa adaba da ƙarin ladabi wa tafdila da ƙarin falala akwai ɗalibai da sukan zauna da malaman su shekara da shekaru tsawon shekaru irin sibun liqayn misali irin su eh, abin nan imam malik ya zauna a gaban nafi'u yayi shekara da shekaru shi kadai yana karatu a gurinsa irin yadda su harmala da su eh, ainihin wato rabi'u da su abin nan suka zauna gaban imamu shafi har sai da Allah ya ɗauki rayuwarsa suna zaune suna koyan karatu a gurinsa haka irin su Muhammad ibn Yusuf Muhammad Yusuf Muhammad ibn Hassan Shaibani da da Abu Yusuf al da su Zufaru da makamantan suka zauna gaban Abu Hanifa haka suka zauna tatar har sai da Allah ya ɗauki rayuwarsa haka shi kanshi Abu Hanifa ya zauna gaban malamin shi abin nan sai da shi ma ya rasu abin nan Hammadu Eh, dan Abu Sulaiman sai da shi ma ya rasu shekararsa goma sha biyar yana karatu a gabansa to haka malamai da suke haka ɗalibai da suke asaf mu yanzu shortcut ko muke so fast eh, knowledge muke so eh, nan da nan so muke yake ga ya kamo malamin wani ma da ya bugu malamin cewa yake malam ina so ne yin ilimi irin naka to kaga wannan akwai akwai damuwa a ciki Allah ubangiji ya kyauta malam ya ci gaba da cewa فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا كما قال علي رضي الله عنه في حديثه المتقدم كما يدى مكجا وانشان مغانا دا أكا رويتو سيدنا علي ودى تقبات أبايا وشيوا ولا يشبع من طول صحبته كركا قوشدة سين zamanin da ka zauna gaban malamin fa inna ma huwa domin shi malami kan nakhlati kaman zuma ce tantaziru za ka yi ta jira hatta ya sukuta alaika min ha shay'un har abu mai zaƙi ɗin ya sauko kai ne za ka yi ta jira wa yastahidu ala muwarrabati khidmatihi wal musara'ati ilaiha ka zama kana da kokari wajen yi wa malamin ka hidima da kuma gaggawar kula da shi fa inna zalika yuksibuhu sharafan wa tabjila yi wa malamin ka hidima da gaggawa wajen hidimta masa kawo masa ruwan alula yi marmaza a rike masa abin hawan sa ya hau ya sauka a yi mishi wanki a kula da damuwar shi a yi mishi kaza a yi mishi kaza irin yadda ake ina makarantun allo da makarantun zaure yadda ake ba malamai girmamawa ba irin yadda mu yanzu muka zo muka raina malamai ba to irin wannan zai baka daraja wa tabjilan zai baka muƙani zaka samu ɗaukaka idan kana girmama malaminka wala yaqtasiru fil halqati ala sama'i darsihi faqat idan halka ce wadda ake kowa ya zo ya karanta nashi ya ja baki a fasa mishi ko kuma ya bada hadda shi malami ya saurara to karka ce kai ka takaitu kai akan taka kamar yadda muka faɗa a ɗazu ka ce kai kana sauri da an gama biya maka ka tashi ka kaɗe rigarka ka buga mashin ɗinka ka tafi a karka haka idza amkanahu in har zaka iya fa inna zalika alamatu qusuril himma eh, ka baka damu da komai ba sai iya naka to yana nuni zuwa ga karancin himmarka wa adamil falahi kuma yana nuni zuwa ga rashin tsira ba arziki al'amarinka wa bud'id tanabbuhi yana nuni kuma zuwa ga karancin fahimta bal atani bi sa'ir durusil mashruhati dabtan wa ta'alikan zaka kula da dukkanin darussan da ake karantarwa dabtan ka tsaya ka kiyaye su wa ta'alikan da ta'alikan da ake wa naƙalan kuma ka kwafe su in zai zihnuhu zalika idan kwakwalwarka za ta iya na iya tuna muna ɗalibai haka muna zuwa makarantar zaure yadda muke yi idan kana littafi da kake yi kai to sai ka zo ka karanta shi sauran kuma da kowa yake da zaran an kira lambar wanda zai buɗe askari kai ma sai ka buɗe in za a buɗe daliya kai ma sai ka buɗe wannan zai buɗe shu'ara da ibnu malik ka buɗe ka ji har da wanda ma ya fi karfin ka zaka saurara sai zama duk karatun ko ina ya maka laushi a lokaci guda ba za ka ankara ba sai ka ga duk ka iya karatu duka da haka ɗalibai suke amma yanzu abubuwan sai a hankali malam ya ci gaba da cewa bal ya'tani bi sa'ir ad-durus al-mashru'at dabtan wa ta'liqan wa naqlan in ihtamala bainahu dhalika wa yushariku ashabaha hatta ka anna kull darsin min halahu yitarayya da masu wannan darasan kamar ka ce dukkanin darasan nashi ne wala amri malam yace na ranze da Allah innal amra lakadhalika lil harisi al'amarin haka yake kasancewa ga wanda yake yana kwaɗayin ilimin fa in ajaza an dabt jami'iha idan mutum ya ga sun mushi yawa ba zai iya rikewa gaba ɗaya ba ita na bil ahammi fal ahammi sai ya kula da mafi muhimmanci sannan mafi muhimmanci ka kula da wanne ne ya fi muhimmanci wanne ne yake bibiyan shi kamar da muka ji a baya cewa wa qaddimil ahamma innal ilma jam wal umru tayfun zara aw dayfun alam ka gabatar da abu mafi muhimmanci saboda ilimi yana da yawa kuma shekarun ba sun fi kama da bako da ya zo ko kuma wani dan yanayi kankani da zai wuce to zaka sai ka zaɓi wanda za ka iya wanda ya fi karfin ka sai ka jira har sai lokacin yayi wayan bagi an ta zakara muwazibu ash-shaykh majlis ash-shaykh ma waqa'a fihi min al-fawaid wa dawabit wal qawaid wa yana da kyau waɗanda suke lazimta zama a majalisin malami su dinga muzakara su haɗu su dinga tutorial suna group discussion suna haduwa suna ƙara biya wa kansu karatun suna ƙoƙarin tantance fa'idoji da ƙa'idoji da mas'aloli da malam ya tattauna wa an yu'idu kalamar shekhi fi ma bainahu su dinga maimaita abubuwan da malamin ya gaya musu nan sharhi kaza aka yi nan an fada ka'ida kun tuna kaza da aka ce kaza da malam ya faɗa ko ka fahimci manufar zancen kaza kaza fa innal fil mudhakarati naf'an azima a cikin muzakara akwai amfani mai yawa wani lokaci ma zaka tarar wani ɗalibin ɗan uwanka zai fahimtar da kai abin da baka fahimta a bakin malamin ba rubba ballagin au amin sami inda dama kamar yadda hadisi yace da aka sai a kula kwarai da gaske eh, kamar yadda as-sa'alibi yake fara a cikin muntakab a cikin kitabul muntakab yake cewa man talaba al-ilma wa zakara hasunat dunyahu wa ukhra fa'mal lil ilmi mudhakara fa fa hayatul ilmi mudhakara haka yake fada fa hayatul ilmi mudhakaratu ce wanda ya koyi ilimi kuma ya mishi muzakara to zai gyara duniyarsa da lahirarsa a iliminsa ce ka dinga tsara wa iliminka muzakara da za ka dinga yi bita ce domin rayuwar ilimi fa hayatu da ilimi muzakaratu rayuwar ilimi ita ce a dinga maimaita shi mai ke nuna bambanci tsakanin wanda zai samu rabo a ilimi da wanda bai samu ba bayan sun je aji ɗaya sun koya Shi ne wanda zai samu rabo za ka ga yana muzakara kamar idan ka ga ɗalibai a cikin university kullum ina kwatance ne yake mabanta wanda yake da niyyar cin kwashi ɗin shi a sanita da wanda baya ci sun zauna aji ɗaya lokaci ɗaya gaban malami ɗaya sun rijistan kwas iri ɗaya an musu eh, lecture iri ɗaya amma wani ya je ya ta yin bita ɗayan kuma ya tafi a tashar holiyarsa da haka dole a ƙarshen sanita eh, sakamako ya bambanta to haka shi ma wannan kun zauna gaban malami ɗaya kun ji karatu kun ji tafsiri kun ji hadisi fiqhu loga kaza kaza su wani sun je suna ta muzakara wani kuma ya wuce ya kama sharholiyarsa ta duniya dole abin ya bambanta wajen fahimta wajen gogewa da wajen rabon da za su samu a karatu ina fata mun gane wannan wayan bagil muzakaratu fi dhalika inda alqiyam min majlisihi qabla tafarruq azhanihim abin da yafi dacewa shine da zaran an tashi majalisi to ku kuma dalibai sai ku zauna kun tsara dama awa ɗaya awa biyu abin da ya sauka sai ku yi muzakara tun kafin kwakwalwar ku sai sanyi ku bitan abin da aka faɗa wa tashattuti khawatirihim kafin hankalinku ya rarrabu wa shuzubi ba'd ma sami'uhu an afhamihim kafin wasu abubuwa da kuka ji su riga su kubuce daga kwakwalanku sai ku tsaya sai ku yi muzakarar su yace summa yatazakaruna hu fi ba'd al-awqat sannan kuma sai a zo a sake yin muzakarar daga wani lokaci ba قال الخطيب خطيب yana cewa wa afdalul muzakarati muzakaratul layl mafi kyan lokacin bitar karatu shine cikin dare kamar da muka ambata a baya kowa zai amfani da abin da ya fi dacewa da ɗabi'arsa da yanayinsa da irin lifestyle ɗin da yake living irin rayuwar da yake shine da dare a wani ya fi ganewa wani da asuba wani da magariba wani da maraice wani lokaci kaza to kowa sai amfani da lokacin da ya fi dacewa da ɗabi'arsa sai ya yi bitar karatunsa wannan maga ta khatibu tana tana cikin littafin al-faqih wal mutafaqqih nashi wa kana jama'atu min as-salafi salafi yabtadi'una fil mudhakara من العشاء ishai لم يقوموا حتى يسمعوا hatta yasma'u adhan wani lokaci akan samu ce sau da dama wasu ɗalibai ko malamai a cikin magabata sukan fara muzakara su zauna su fara bita karatu bayan sallar isha ba za su ankara ba sai dai kawai da ana ana kiran asuba TDB kiran da muke cewa ko till day break eh al-Imam Muslim ya kasance yana yin irin wannan irin wannan kwana karatu haka shi kai shi Qatibul Baghdadi haka Jahiz Abu Usmana ga sunan malamai iri-iri haka abin nan Abu Zur razi duk an ruwaito a tarihin cewa sukan kwana suna bita karatu yadda suka ga dare yadda suka ga rana haka za su ga dare to kaga ku dole a ji labarin sa a ilimi dole ne bai yiwuwa kai ka je ka kwanta kai ta bacci wani kuma ya je kwana yana karatu ku zama iri ɗaya bai yiwuwa kamar da na kwatance a university bai yiwuwa ce da waɗanda suke na cewa suna kokarin koya kullum suna tambaya kullum suna zuwa labirari kullum suna zakule zakule suna kalele cewa ku kuma da kuka zama yan gayu kun biye ma yan mata kuna ta yawo a gari ku je nan ku je can ko kun biye ma gayu da da sakarci irin na university ko kuna ta eh, latsa wayoyin ku kuna browsing sannan kuma ce ya karshe a ce kuma wai point din ku iri ɗaya ba zai yiwu ba san ba yiwuwa to haka al'amarin yake malam ya ci gaba da cewa fa illam yajid talibu man yuzakiruhu zakara nafsuhu bi nafsi idan baka samu abokin da za ku dinga zama kuna bita karatu ba sai ka dinga yi kai kadai sai ka dinga yi kai kadai wa karrara ma'ana ma ma sami'ahu wa lafzahu ala qalbi zaka dinga maimaita abinda da ka ji da lafazin shi ga zuciyarka ka dinga maimaitawa da kuma kanka wasu sukan karanta da ƙarfi ma kamar da ake a alqur'ani وليعلق وليعلق ذلك على idan kana yin muraja'a kana yi da ƙarfi zuciyarka tana ji kunnanka yana ji kwakwalwarka tana ji to kafi rikewa fa in maana alal kalbi fa'in fa takrara maana ala ka takrarin lafzi alal lisani maimaituwar ma'anan halarto da abin akan akan zuciyarka ɗaya yake da halarto da lafazin akan harshen ka sawa'an bisawa daidai wa daida wa qalla an yuflaha an yufliha man iktasara ala dhikri wa ta'aqquli bi hadrati shaykh kadan ne zai tsira mutumin da ya takaitu kawai akan a gaban malami yana ji yana rikewa yana hankalta amma in ya tashi baya sa hankalin shi khasatan eh, bayan ya tashi da malamin kawai ya turukuhu sannan daga nan ya tashi wa ya komu wa la awidu in ya miƙe dai zuwa ya zauna ya maimaita tunani akan karatu ma'ana sanda ake solving wata fomula a aji ya sa hankali yana ji yana gani kuma yana fahimta amma da zarar an tashi ba ruwan shi da wannan abu sanda ake bayani akan wata ka'ida ko ake wani li'irabi ko ake fasara wata aya ko ake tattauna akan wani hadisi ko isnadin sa ya sa hankali yana ji yana saurare yana gani kuma yana fahimta amma an tashi ba zai ƙara zama ya sake tunanin abin Ok an ce kaza ya ma kaza yake dinga tunawa ba zai wannan ba to wannan ba zai samu falaki ba ba zai samu wata nagarta ko tsira ko ci gaba a ilimi ba zai rike kuma nan da nan zai manta ji da yadda ɗalibai suke yi misali idan an ba su timetable na test ko jarabawa me abin da suke zuwa suke je su dinga karantawa suna karantawa wani za ka bayan ya karanta ma ya tsaya ya tunani ya tunani wani ya gwada solving din wasu wato problems haka ya yi revision wani ya yi summary wani ya yi solving ɗin past question papers duk waɗannan dabaru ne don ya ga cewa ya fahimta to ba saboda ya yi waɗannan dabaru sai ka ga ya zo ya zauna an ba shi takarda ya yi awa uku yana rubutu da ka ba ka mamakin haka a wanda ya koya a sanista yanzu a cikin awa uku zai rubuta duk abin da aka bukata na wannan ilimin saboda mene saboda ya yi mu'ahadarsa to wannan fa a na duniya kenan wanda iyakacin sakamakon shi ne takarda da za ba ka ce ka iya amma shi ilimin addini sakamakon shi na lahira ne kaga akwai bambanci tsakanin darajar ilimin da kuma darajar mai ba da sakamakon shi wannan na duniya sakamako ne na mutane wancan kuma sakamako ne na Allah ubangijin mutane shi wannan na duniya ilimi ne na mutane shi kuma wancan ilimi ne na Allah subhanahu wataala wanda sakamakon shi yana wurin Allah to kaga kenan shi na lahiran shi fi kamata ka baiwa muhimmanci ka ɗauka da muhimmanci ka gyara shi ka yi kwalkwale shi kuma ka gyara niyyarka don ka samu tsira da falahi ka samu daraja ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ubangiji ya samu dace sai malam ce a sabiu na bakwai daga cikin waɗannan ladubba waɗanda ake ta kawo mana su a wannan ainihin wato alakar malami da ɗalibi alakar ɗalibi da malami da kuma alakar ɗalibi da ɗalibai 'yan uwansa malam yace idza hadara majlis ash-shaykh idan ka zo majalisin malaminka sallama alal hadirina za ka yi sallama ga mutane irin sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah bi sautin za ka yi da murya yusmi'u jami'ahum wanda dukkan mutane za su ji kar ka yi kana kana ninkufarci in an yi magana ka ce ai na yi sallama a kai sallama yadda kowa bai ji wa khassa shekha bi ziyadati tahiyyatin wa ikramin sai kuma ka keɓance malamin da wato wani abu na ziyadati tahiyyatin ƙarin ainihin wato gaisuwa wa ikramin da girmamawa akwai abu da mutane suke wanda ya bayi da asali idan ka zo wuri kai sallama sai ka samu wuri ka zauna babu inda aka ce sai ka zagaya ka miƙa wa kowa hannu yadda muke dinnan baya daga cikin abin nan yana da kana buƙatar ka samu dalili da ya ce sai ka zagaya ka ba kowa hannu tukunna a ina ka samu wannan wannan kawai mutane ne suke yi amma bayi da asali idan ka zo kai sallama sai ka samu wuri ka zauna idan wanda yake kusa da kai ka mika mishi hannu babu laifi amma dai a ce sai ka zagaya kowa ka ba shi hannu wani har sai ka ga ce bari ya faro daga dama yana bi yana taɓewa yana taɓewa to wannan dai yana buƙatar dalili in ibada ce yana buƙatar dalili domin kuma a zamanin annabi sahabbai sahabbai na zuwa majalisin manzo Allah sai alaihi wasallam da ƴan uwansu sahabbai shin an ruwaito suna yin haka idan an ruwaito sai a dinga yi in ba a ruwaito ba to yana daga cikin nau'o'i na muhdathatul umur dama haka mutane suke kyautata abu sai su mai da shi addini ba tare da sun yi tunanin cewa bai kamata su yi shi ba da ba yi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama Allah ka samu dace da sai ka kebance malami da gaisuwa ta musamman ma'ana bayan kai assalamu alaikum rahmatullah an amsa ce, kuma ka motsa kusa kace akarmaka Allah barka da safiya an tashi lafiya akarmaka Allah ya yi shahadi Allah ya saka muku da alkhairi mun gode alga ta mana sai ka samu rika zauna wa yusallimu idan sarfa haka nan kuma zaka mutane sallama shine abu na ƙarshe in zaka wuce sai kuma kai musu sallama in zaka koma ko zaka bar wajen wa adda ba'dhum hilaqal ilmi fi hali akhdhihim fi min al mawadi' allati la yusallamu fiha wasu malamai kamar annawawi kenan a cikin azkar suna lissafa majalisin ilimi a matsayin ɗaya daga cikin wuraren da a san da ake biya karatu idan ka zo karkai sallama ka shigo an riga an fara karatu an fara fassara ayoyin ko an fara jan bakin ko an fara tattaunawar hankalin su na kan karatu don ka shigo sai ka samu rika zauna karkai sallama da lokacin wasu malamai haka suka ce wa hadha khilafu ma alaihi al-amalu wal urf ce amma wannan ya saba abin da ake gani a aikace ya saba wa al'ada da aka saba gani lakin yattajihu zalika fi shakhsin wahidin mushtaghilin bi hifdhi darsihi wa tikrarihi amma hakan daidai ne idan ya zama za ka je ka magana ne ka zo mutum ne kwaya ɗaya wanda yake ya shagaltu da ƙoƙarin haddace darasinsa da maimaita shi to ba sai ka mai sallama ba shi ka samu rika launa ka shigo masallaci ka tar wannan karatun alkur'ani ko yana zikiri ko yana nafila to sai ka samu rika zauna ba sai ka mishi magana ba sai in ya gama in kuma har ka mishi magana babu laifi shi kuma ya maimaka da sallama ta hanyar ishara da hannu wa idza sallama idan kai sallama fala ya yatakhatta kabal hadirina kar ka dinga dafa wuyayen mutane ka dinga tsallaka su kana so ka je can gaba wannan ba kyau ila qurbi shekhi wai dan ka zo kusa da malami eh mallam takun ah, eh, eh, ila ah, mallam takun ah, manzilatuhu kazalika wanda ba a so ya kashi ne wanda matsayin shi bai kai ya haka ba bal yajlisu haythun tahadihi almajlis zaka zauna ne a inda wuri ya kare maka inda ka samu wuri inda ka samu space nan zaka zauna kama warda fil hadisi kamar da yazo a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malam yana ishara zuwa ga hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da wasunsu daga Jabir dan Samura Allah ya kara masa da yake cewa kunna idza ataina ataina nabi sallallahu alaihi wasallama jalasa aduna haythu yantahi mun kasance idan mun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to mukan zauna ne a inda wuri a inda muka samu wuri anan muke zama abin da ya kamata ka yi kenan idan ka samu wuri sai ka zauna inda ka sama ba sai ka tsantsallaka mutane ba ka tafi wani waje na musamman ya ce kamar yadda ya zo a cikin hadisi fa in sarraha lahu shehu wal hadiruna littaqaddumi idan malam da sauran waɗanda suke zaune a wurin suka yi maka ishara akan cewa tsallako mana bismillah bismillah tsallako nan ga wani wuri an ga wani wuri ko kuma dacewar mutunci da girmanka ko shekarunka ko iliminka ko hankalinka aka ga dacewar ka matso kusa to irin wannan wajen har suka sarraha maka bi takaddumi cewa ka matso auka na manzilat ko kuma dama matsayinka ya kai haka auka na ya alamu isar shekhi wal jama'ati lidhalika ko kuma daman ka san malam da sauran jama'a suna son ka zo kusa fala ba'aka to anan babu laifi sai ka matsa kusa da inda suke ka matsa can ka zauna hasali kuma abin da ya kamata ma ka fahimta idan har kana da irin wannan mutuncin a majalisi na karatu abin da ya fi shine sai ka bude da wuri musamman in dai ba kana da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a ba kamar yadda muka ji a baya ɗalibai kamata ya zo su zauna su jira malami yadda ma mu suke zaunawa su jira liman mutuna cewa zama a majalisin ilimi akwai lada a cikinsa to ka zo ka jira malamin ka natsu ka zauna ka buɗe littafin ka ka buɗe daidai inda ake ka saka alama haka malam albani Zariya Allah ya gafarta mishi malamin mu ya kasance yana mana irin wannan faɗan kullum musamman lokacin da ake karatuka yakan mana faɗa sosai akan mutum ya zo wurin karatu sai kuma kawai tsaya gefe yana sharrake ko yana cin eh, balangu ko yana taɗi kawai da wani abokinsa ko yana latsa wayar shi ko yana bugawa kwastomomin shi waya duk wannan ba daidai bane idan ka zo sai ka kashe wayoyinka ka samu wuri ka zauna yadda kowa ya zauna ka ainihin gyara niyyarka ka gyara zaman ka buɗe littafin ka ka san daidai ina ake ka fara maimaita abin da aka karanta na baya yadda da zaran an zo ana ci gaba da karatu dama ka riga ka shirya amma ka zo a makare ka zo kana raratsa mutane da girman ka da mutuncin ka ana ganin darajar ka wannan baka alamta ainihin wato cewa abin yana da muhimmanci a wurinka ko kuma ka san ya kamata kuma babu lokaci kankani za a yi maka tambari ko kuma hakan zai sa ka zama baka muhimmantar da abin alama ne akan cewa abin baka muhimmantar da shi to in baka muhimmantar da ilimi ba shi ma ba zai muhimmantar da kai ba idan baka ba shi hankalinka ba shi ma ba zai baka hankalin shi ba shi ilimi yadda ka san budurwa ka yi idan ka kula da ita ka mutunta ta ka nuna daga shi kana yi sai ga ta raja tana son ka ka samu shiga ha ili haka ilimi yake in ka nuna daga ce kake sai ga ya saki jiki da kai in ka nuna wasa kake sai kyale ka kai ne da asara kawai ba ba ruwan ilimi Allah ubangiji ya samu dace saboda kwayo lokaci mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah ake cewa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.